karatun littafin ighafatul lahafan fi masayidi shaitan na malin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الاسلام والمسلمين اما بعد malam yi magana a wani littafi cewa matattara ko abin da ya tara gaba ɗaya cututtukan zuciya su ne cututtuka guda biyu duk wata cuta inda ta shafi zuciya to tana komawa ne zuwa ga ɗayan waɗannan cututtuka guda biyu shine abinda ake ce ma ashubuhat da kuma ashahawat وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا فمنه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى فجمع بين الزادين ومنه قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فجمع بين الزينتين زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن ومنه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح ايضا فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أرته النسوة اللائمات لها في حبي فذلكن الذي لمتنني فيه فأرتهن جماله الظاهر ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فأخبرت عن جماله الباطن بعفته وأخبرتهن بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما فتضم وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا والله أعلم وقريب من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك وفي هذا من السر والله أعلم أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة القلب وخفة البدن وراحته وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa allah maɗauki da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan safiya ta talata 19 ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1440 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 27 ga watan 11 a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya wannan shine darasinmu na 61 a karatun da muke a littafin ighathatul hafan <clears throat> fi da shaitan na malin ibn qayyim dauziya rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata na ƙarshe da muka yi a babi na tara muke hanyar ku. inda ke magana akan tsaharatu alƙalbi tsarkin zuciya daga najasarta bayan mana magana akan wasu ya baka fatahir wanda allah maɗauki faɗi a cikin suratul muddathir ya shigo kuma cikin abin da ya shafi tsarkin da ake bukata ya kasu kashi biyu tsarki hissi da kuma tsarki ma'anawi wato tsarki na jiki da za a yi shi da ruwa da kuma tsarki na zuciya da za a yi shi da tuba da takawa da sauran abubuwan da za su gyara zuciya to shine ya kawo mana misalai akan misalan nasa ne ba mu ƙarasa ba muke cikinsu har yanzu a ƙarshen wannan fasali ya kawo misalan addu'ar da ya koya wa saidina aliyu radiyallahu ta'ala an yake cewa ka roƙi allah shiriya kuma idan ka roƙe shi shirya ɗin ka riƙa tunawa lokacin da za ka nemi a shiryar da kai ka tuna shiryar da kake so in kana tafiya kana so a nuna maka hanya irin kwaɗayin da kake da shi na ka tafi inda za ka ba tare da ka ɓata ba to ya zama shine irin wannan kwaɗayin za ka yi na allah shiryar da kai a rayuwarka ta duniya don ka samu shiga aljanna a lahira ya zama ka tafi inda kake nema sannan ka roƙi allah a sadad dacewa allah sa ka dace da yin abin da yake daidai da saita shi da nemansa ta inda ya kamata to ce shi ma wannan in za ka roƙa ka tuno yadda mai harbi ga abin farautarsa ko kowane abu da zai harba yake saitawa don ya samu daidai wannan abu to shi ma ka roƙi Allah maɗauki ya baka wannan irin dacewa ɗin akwai sirri mai yawa a cikin wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa na Ali wanda yana nuna mana muhimmancin neman shirya daga Allah mu kullum ka roƙi Allah maɗauki ya shiryar da kai to bayan ya kawo mana wannan addu'a da ƙarin bayanin da ya yi to shine sai yake cewa Allah maɗaukaki kathiran ma yuqranu ko kuma sau da yawa ko Allah maɗauki ko manzan Allah sallallahu a cikin magana sau da yawa akan gwama ko da ke ce fil qur'an Allah maɗauki a cikin alqur'ani sau da yawa yakan gwama haza wa haza haza wa haza abin da yake nufi shine magana akan wani abu na zahiri sai a yi misali da shi ya zama faɗakarwa ga wani abu na batini shi ne abin da ke nufi wani abu na zahiri da ka fahimce shi ka san shi ba ka da kokonto da ya yaƙini a kansa saboda kusancinsa da kai kuma da cewa ba ya buƙatar wani bincike kuma ba gaibi ba ne a gare ka sai a kwatanta maka shi a baka misali da shi akan abin da yake batini ice da yawa wannan a cikin alƙur'ani to shine sai ya sake koma ya kawo mana wasu misalai to anan ne za mu tashi ana bi insha Allah to sai ce hu qauluhu ta'ala daga cikin irin wannan misalan da Allah kan kawo na wani abu na zahiri da ka saba da shi da ka fahimce shi don ya zama tambihi akan abin da yake cikin abin da yake batini faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kuma lalle ku nemi guzuri ku yi guzuri wajen tafiya aikin haji to sai ce fa inna khairar zadi taƙuwa lallai mafi alherin guzuri shine tsoron Allah ana zancen mai aikin haji ne shine sai ke cewa amara alhajja Allah maɗauki ya umarci mahajjata bi an yi tazawwadu safarihim cewa su yi guzuri domin tafiyarsu wala yusafiru bi ghairi zadi kuma kada su yi tafiya ba tare da guzulin nan ba thumma nabbahum kun gani sannan sai faɗakar da su ala zadi safaril akhirati akan guzulin tafiyar lahira wa huwa taqwa shine ka samu tsoron Allah in ba balaga ba da fasaha irin ta alqur'ani in mutum ne zai wannan sai ya kai ƙarshen abin da zai faɗa dangane da zahirin da duniyar to ai guzuri ai kaza sai ce to haka nan kuma ku yi guzurin lahira a jumla ɗaya sai aka gwama wannan cikin wannan kuma bi atqani sura wa tazawwadu ku yi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa tunda aka ce fa inna khairaz zadi taqwa kaga dai an shigo da zadin an faɗi zadi a can an faɗi zadi a nan wannan zadin na biyu tambihi aka yi a kansa da wancan zadin na farko cewa kamar yadda kuke buƙatar in za ku yi tafiya ku samu guzuri to lalle akwai babban guzurin da ya fi wannan muhimmanci na duniya ɗin nan shine na lahira ku samu tsoron allah ku bi dokokin allah wala yusafiru bi ghairi zadin thumma nabbahum ala zadi safari al-akhirah wa huwa taqwa fakama annahu la yasilu al-musafiru ila maqsadihi illa bi zadin yuballighuhu iyyah kamar yadda matafiyi ba zai kai ga inda yake so ya je ba sai da guzurin da zai ishe shi ya kai zuwa wannan fakadhalika musafiru ilallahi Allah wa to haka nan matafiyi wanda yake tafiya zuwa ga Allah da gidan ƙarshe wato lahira shi ma la silu illa bi zadin min taqwa ba zai kai ga cimma burinsa ba a lahira ya je inda yake so shine aljanna sai da wannan guzuri na lahira shine takawa fa jama'a baina zadaini kun ganin ya hada mana wannan guzuri guda biyu duk sun zo kuma a wannan wato aya ya bayyana sannan ce wa minhu a cikin irin wannan misalai dai duka wannan misalan akan wannan su yakin suke daga cikin wannan misalai qauluhu subhanahu wa ta'ala fadin Allah madaukaki ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا للي من سوكر مكو دتوبا قال ما دكيسي من سوكر mun hayya a asbabin daga sama ruwa ya sauka sannan abinda da yi tufa da shi ya tsiro domin daga sama ruwa yake zuba ko auduga da kuke kaya da ita daga ina take tsira daga ƙasa saboda lura da wannan albarkar ruwan sama ne ake samun tsiro ya tsira domin galibin kayan da ɗan adam yake sawa daga ina suke fitowa daga ƙasa ne duk galibi to daga asalinsu kuma ruwan sama ne yake sauka a ƙasa sai allah maɗauke sa abin da ake sanya ɗin ya fito sai allah kira shi qad anzalna alaikum domin ba daga sama kuke ga rigunan suna faɗowa ba da yadin da shaddar da boil da sauransu ko daga ina suke daga ƙasa in an yi noma to amma allah ya kira su anzalna mun saukar to wannan dai ba shine darasin yaƙin ba amma wani ƙari ne wannan libasan ɗin yuwari cikin, wanda zai lullube muku al'aurarku warishan da kuma gashi gashi ko gashi kuma daga ina yake shi ma daga dabbobi amma Allah maɗauki ya faɗi shi ma anzalna irin da yadda ya ce wa anzalna hadida cikin suratul hadid haka shi ma gashi a ƙasa ake tono shi amma ya ambaci inzali dangane da shi sai ce wa libasu taqwa hakanan kuma akwai libasu taqwa tufa ta taqwa ita ma mun saukar muku da ita wannan ya fi bayyana ma an yi zancen inzali saboda maganar alqur'ani domin taqwa daga ina ake samun ta daga alqur'ani daga wahayi yawwa wa libasu taqwa hakanan mun saukar muku libasu taqwa zalika khair wannan ma malam albiqa'i a cikin nazmud durar da yake magana akan wannan yake cewa an yi amfani da ismul ishara wanda yake kuma lilba'id don ya nuna muhimmancin wannan din cewa ya fi zalika wancan innan da ake son ku yi ƙoƙari don ku same shi kamar yana da nisa ita ƙawa kenan to khair ta fi alheri yana nuna muhimmancin ƙawa a cikin tufafin da Allah ya baka babu abin da ya kai takawa da takawa za ka samu rufin asiri duk tufarka duk kayanka in kana saban Allah sai Allah ya kaɗa amma kana da tsoron Allah sai Allah ya rufa maka asiri don haka ka kiyaye babu tufar da ta kai maka tsoron Allah duk abin da kake ji da shi na tufa to bai kai a ce ka samu tsoron Allah ba ka kiyaye kanka da mutuncinka da zuriyarka da al'ummarka ta hanyar da'a ga Allah da kuma kiyaye abin da baya su, shi ma anan fa jama'a baina zinataini zinatil badani bil libas nan ya haɗa mana adon guda biyu ya ambace su da ado na jiki wanda ta hanyar tufafi da ake sawa wa zinatil qalbi da kuma adon zuciya ta hanyar shi kuma me bittaqwa zina wannan kuma ita ce da zinatil zahiri wal batini ta waje ita ce ta tufafi ta ciki ta zuciya wani ita ce tsarkin zuciya wato ta ƙawa wa jamalin zahir wal batin wani dai duk badal ne yake kawo mana don ƙarin bayani da kuma wato ado da kyau na zahiri shi ma da kuma batini kun ga dai wannan misali da ibn qayyim ya kawo ba guda ɗaya bane a cikin alkur'ani gashi nan da yawa ana tamthili da zahiri litanbihi alal batini kuma dama wannan shine abin da ake so mutum ya rika riska wannan tambihi ne ma mansusun alaihi kuma haka bane akwai kuma abin da tambihin da ake buƙatar ya zo maka sakamakon tafakkuri za a faɗi iya zahirin to shi kuma ya dulluka alal batini bi tafakkurika wa idrakika kai za ka yi tafakkuri ka riski wannan ma'anonin da Allah maɗauki yake so a fahimta ta hanyar da yake cewa ah, wannan inna fi zalika la'ayatin liqaumin a ce ya tafakkaru liqaumin yaqilun ga sunan dai bayan an faɗi zahirin ne ba a ƙara ba a yi maka ishara zuwa ga batsinin ba wannan shi ma ayoyi a kansu suna nan da dama ana buƙatar kai tunanin don ka riski ma'anonin ka samu tsoron Allah nan kuma tansisi aka yi akan abin da ake so ka ɗauka na darasi shine aula almuhim dai abin da ke so ya bayyana mana tambihi bi zahiri ala albatin tambihi bi at-taharati الظاهرة المحسوسة على الطهارة القلبية المعنوية wato ya faɗakar da kai ya amfani da tsahara wato tsarki na zahiri yadda kake wanke jikinka yadda kake alwala yadda kake tsarkake jikinka daga ƙazanta to a nuna maka wannan cewa batininka ya fi buƙatar wannan tsarkin tsarkin duka ana bukatar su kar kuma manta asalin mai kawo mana wannan zancen ne ya koro mana cewa shiga ga Allah maɗaukaki haɗuwa da Allah ba zai yiwu ba sai da tsarki guda biyu ko da tsarkin zahiri da kuma tsarkin batini tsarkin zahiri shine abin da kake gusar da ƙazanta da shi ta hanyar amfani da ruwa ka yi alwala ka yi wankan janaba ba zai yiwu kai sallah ba sai kana da wannan tsarki haka ne tsarkin batsini kuma tuba da za ka yi daga zunubai ka tsarkake zuciyarka ka koma zuwa ga Allah ka bar zunubai kamar yadda in ka tsarkake zuciyarka daga kafirci kuma sannan kai wanka kai tsarki to ka musulunta yadda ya kamata kuma sai ka iya tsayawa gaban ubangiji kai sallah Haka nan kuma ran kiyama ba za ka je ga Allah ba sai da wannan tsarkin guda biyu ba za a shiga aljanna ba aljanna wanda a cikinta ake ganin Allah mumine suke haɗuwa da Allah su ga Allah kamar yadda yake da zatinsa hakikatan kamar da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma ba zai yiwu ba sai ka samu tsarkin guda biyu tsarki daga kafirci in kuma kana da tsarki kana da ƙazanta karama ba kafirci ba to sai an je an tsarkake ka a wutar jahannama Allah kiyaye sai a fito da mutum kuma sannan a yi masa wanka a tsabtace shi ba dai zai shiga aljanna ba sai an wanke wannan ƙazantar ba kafircin ba zunubin duka sai kuma a shiga aljanna sai allah gafarta to kaga kana buƙatar tsarki guda biyu da na jiki da kuma na zuciyarka to waɗannan misalan ne yasa yake ta kawo mana to haka nan wannan abin da ya shafi tufa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa wannan libasu taqwa in sai Allah ce zalika khair ne mafi alheri to sai ce wa minhu daga wannan irin misalan har yanzu qauluhu ta'ala fadin Allah madauki faman huda hudaya fala yadhillu wa la yashqa duk wanda ya bi shiriyata in ji Allah fala yadhillu to ba zai bata ba ba zai bata ba wala yashqa kuma ba zai taɓe ya sha azaba ba ya shiga wuta fanafa anhu ad-dalal alladhi huwa azabul qalbi war ruhi kun ya to ya korewa wanda duk ya bi shiriyar Allah to Allah ya kore masa ad-dalal babu bala'i irin ka samu dalal dalal shine mai bata bacewa musamman bacewa saboda rashin bayyanar gaskiya a gare ka shi dama bata ta ɓangaren ilimi ne ake ce mene dalal bata ta bangaren aiki kuma ake kiransa alghai to duka ka roƙi Allah maɗauki ya raba ka da waɗannan abubuwa guda biyu in ka bata ba akan hanya kake ba to azaba ce kake samu a zuciyarka wannan wani darasi ne a cikinsa da yake gaya mana cewa duk mutumin da ya bata daga kan hanya to a zuciyarsa babu nutsuwa ka yadda da wannan duk batacce ba shi da nutsuwa ko batacce kafiri ko batacce mai bidi'a, wanda ya karkace daga hanya hanyar Allah hanyar manzan Allah sallallahu alaihi to ba za ka samu nutsuwa a zuciyarsa kullum a cikin kokonto yake da kana ganin zukatan mutane Allah maɗauki ya hana mu wannan da ana gani da shi kaɗai ya isa ba mu kwanciyar hankali akan abin da muke kai kuma ba za ka samu wani rikici da wata shubuha a zuciyarka ba saboda za ka riƙa ganin irin azabar da batattu suke sha kana ganin batacce ka san a ruɗe yake ba shi da natsuwa kuma ba shi ba kalmar yaƙini duk mai kafirci to ba ne a zuciyarsa a kan kafircinsa hakanan duk mai bidi'a da ya bar sunna to ba za ka sami a kan addini dangane da shi ba kullum a cikin ruɗani yake ba shi da tabbaci akan abin da yake tafiya a kansa shi ya san akwai matsala a zuciyarsa tambayi zuciyarsa da zai iya baka labarin hakikanin irin abin da yake ji ya san cewa ba a kan gaskiya yake ba kuma kowa ya tambayi kansa ya ji duk wanda ya karkace daga hanyar manzan Allah sallallahu kuma ana gaya masa kuma yana ji kuma ya sani to a zuciyarsa ba nutsuwa fal take da kokonto babu yaƙini a ciki kuma akwai raurawa da tsorata da firgita cewa in fa aka kai ƙarshe a haka to akwai matsala shi ya sani amma maslaharsa ta duniya ita za ta hana ya tuba ya bar wannan abun ya dawo kullum yana kallon matsayinsa a cikin al'umma in ya daina kaza da kaza da matsaloli kaza da kaza in ya bar kaza to ashe kenan masu kaza ya bi su ashe kenan sun fi shi fahimta duk irin waɗannan abubuwan da mun sha dai bayaninsu to wallahi mutum ya samu bata a zuciyarsa ba karamar azaba ba ce allazi huwa azabul qalbi war ruhi washaqa'i ko washaqa'a fanafa anhu ad-dalala alladhi huwa azabu al-qalbi war-ruhi wa nafa anhu kadhalika ash-shaqa'a alladhi huwa azabu al-badani war-ruhi aidan sannan kuma ya kore masa shaqiyanci ba irin na bahaushe ba ko ashaqa taɓewa da rashin dacewa da rashin cimma buri da kuma lalacewar al'amari da taɓarɓarewarsa da shiga wuta a lahira wani duk shi ne ma'anar ashaƙa'i kamar da a saada tana nufin me wadda ita ce kishiya ko farin ciki ana kiransa sa'ada murna ana kiranta sa'ada dacewa da abin nema ana kiransa sa'ada mutuwa akan shiriya yana ana kiransa sa'ada shiga aljanna shi ma sa'ada ne to an ce shaƙa'i kuma kishiyarsa ne da ɓata a duniya da lahira da baƙin ciki da taɓewa da rashin shiriya da karkacewa da rashin nutsuwa sannan kuma a ƙarshe a koma ga Allah bisa ko kafirci ko kuma manyan saɓo sai kuma azaba da Allah maɗauki zai mutum Allah tsari to wannan taɓewa azaba ce ta jiki azaba sai kuma ta ruhi nan an haɗa biyu a shakai akwai abubuwan guda biyu duka da badin da ruhi wancan kuwa dalal to na zuciya ne shi kaɗai babu jiki ai baka ganin batacce ka ga gyamban batan a jikinsa ko duk da mutum ya bata haka za gan shi kila maka gan shi lafiya lau ya fi ka lafiya batacce ne kuma ba akan hanya yake ba amma azabar da yake sha a ina take a zuci a zuci take ya karkace ba a kan hanya ba ya ɓata ya yi misin inda za shi bai sani ba kuma to amma idan ya kai ga wannan shaƙa'i to akwai azabar jiki a lahira da wuta da za a ƙona mutum sannan kuma shi kansa ruhin saboda azabar ƙabari a barzahu da azabar lahira a wuta dukkaninsu ana yin su ne lilbadani wa ruhi kamar da ke shine ƙaulin malamai mafi inganci an gane abu yau nan yana ishara zuwa ga sabani da malamai suke da shi dangane da abin da ya shafi masu cewa idan mutum za a yi masa azaba ko jin daɗi da zai samu na ni'ima a kabarinsa shin jikin ake wa shi kaɗai ko ko da ruhi tunda jiki yana kabari ko ruhi kuma an cire shi to lokacin da za a yi wa mutum azabar kabari ana dawo masa da ruhin jikin jikin kuma azabtar da shi wannan wani abu ne wanda Allah da yake yin sa shi ya san yadda yake yau tare da in an buɗe kabari bayan shekaru za a gan shi a diddige ba abin da a gani sai kasusuwa wasu kenan wasu kuma bayan allah a same su yadda suke irin annabawa da kuma wasu salihan bayi waɗanda allah maɗauki yema haka ɗin ana kuma samu ya tabbata to sai ce fahuwa muna amul qalbi wal badani bil huda wal falah daka shi bawan allah idan allah ya ba shi shirya to ane masa ni'ima ne a zuciyarsa muna'amul qalbi wal badani hakanan jikin ma akwai ni'ima da ake Allah madauki ke masa ta hanyar me ya samu shiriya ya samu falahi shiriya kishiyar me dalal falahi kishiyar me shaqa'i a wannan siyaki an gane abu muna roƙon Allah ya bamu alhuda wal falah Allah ya bamu tawfiki wallahi bayan Allah kullum in kana son ka ci nasara a rayuwar nan ka manta da duk wani abu da ɗan adam zai ce a kanka ka tuna haɗuwar da za ka yi da ubangiji ran da za ka tsaya a gabansa yau malayan fa'u malun wala banun kaga dai a cikin halittar allah da ya sanya kake mu'amala da su ba wanda ake sa ran suna sanka irin 'ya'yanka da ka haifa to ranar su ma ba za su yi ma amfani ba in ɗanka bai maka amfani ba yaushe aboki zai yi hmm? abinda ɗa ba zai iya ba aboki ba zai iya ba makoci ba zai iya ba ballantana mutanen unguwa ballantana mutanen gari to don me za ka rika tsoronsu ba za ka bi gaskiya ba ka daina tuna kowa a duniya in ana zancen bata da shirya ka tuno kanka ran da hanyar biyu ce ko dai ka ci nasara a saka aljanna ko kuma ka taɓe a saka a wuta allah tsare mu shiga wuta to wannan ku in dai kana da hankali ya ishe ka wa'azi a ƙashin kanka ka zauna kai kaɗai kai tunani duk waɗanda suka mutu a unguwarku suna ina yanzu akwai wani abu da ake gani nasu na abin kunya ya ƙare akwai wani abu saboda sun ƙi bin abin da mutanen unguwa suke so ko abin da wasu abokai suke so akwai abin da abokan za su iya yi yanzu akwai wanda zai iya zuwa kabarinka yanzu ya cece ka ya hana a yi ma azaba akwai wanda zai iya tsayawa gaban ubangiji ya ce ya allah wannan abokina ne kar a taba shi saboda kawai ya bi hanya ta ni ka tuno cewa fa shi allah ya aiko fiyayyen halitta cewa shi kadai za a bi shi wannan mutumin ya saba masa ya bi ka kai kuma ba za ka iya masa komai ba yaya wanda ya aiko manzo an saba wa manzan kai kuma kai tsammanin cewa za a kyale mutum ya kamata mutum yi wa kansa faɗa duk yadda kake gani mutane ko suna son ka ko ba sa son ka wallahi karka damu da su ka tsaya ka bi gaskiya ka tuno tsayuwar ka gaban ubangiji eh, shi ne abin da zai sa ka ji cewa in fa baka yi wannan ba to kanka kaiwa duk wani wa'azi da za a faɗa ka rika jin da kai ake dama wannan shine zai sa ka shiryu Hmm, ka riƙa ji cewa kai ake wa magana i e, kai ɗin ne da kai ake tuno ka zauna sosai ka nutsu duk wanda ya karkace ba zai iya cutar da kai ba saboda karkatarsa kai kuma idan ka saba masa duk yadda ya ji zafi ba abin da zai maka ba abin da zai zo gare ka sai abin da Allah ya rubuta ba shi da halin ya sanya maka talauci Allah ne mai sanya talauci ba shi da halin ya baka arziki Allah ne mai bada arziki don haka in ka yi daidai wa kaiwa kanka qul ya ayyuhan nas ja ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa ma ya yahtadi li nafsi ya ku mutane Allah ya ce ka gaya musu ya ku mutane lalle gaskiya ta zo daga ina daga ubangijinku faman ihtada fa ma ya yahtadi li nafsi duk wanda ya shiryu to ya shiryu ne fa domin amfanin kansa li nafsihi ba li nafsihi wa li asdiqaihi wa jiranihi wa zumala'ihi ba dan wannan bane dan kansa ne shine mai jin azaba shine mai jin daɗi don haka karka tuno mutanen unguwarku karka tuno wani mutumi saboda shine ubangidanka baya kan hanyar daidai kai kuma ba za ka bi hanyar daidai ba saboda kana tsoronsa ka zai yanke za a kwace maka mata za a hana ka kaza za a hana ka kaza ka tuno mai bayarwa shine ya bashi zai iya ɗaukewa kuma ya kwace ka dogara ga Allah ka nemi naka Allah ya baka arziki amma ka ji tsoron Allah ka tuno ran da zaka haɗu da shi wallahi tsayuwarka gaban ubangiji babu tantama sai an yi ta ba inda zaka gudu kuma in ka je gaban ubangijin nan ka tsaya gabansa ranan ba za ka tuno waɗannan mutanen ba har wanda aka bautawa wanda ba Allah ba Allah fa sai ya musalto da shi sai ya zo da shi a ran kiyama ya sanya ku ku yi faɗa a gabansa wannan na tsine ma wannan wannan na kafirce ma wannan wannan abin ya faru duk wanda ka bi shi ka karkace to ran kiyama sai an kira ka an kira shi me ya faru ne me yasa aka kaza ai ku ne kuka batar da mu akan hanya sai ce mu ba ba ruwanmu shedan fa shedan da kansa iblis zai zo ya ce ba ruwana da kai ba zan taimaka maka komai ba ba za ka taimaka maka komai ba inni bari minka inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba kwa gani wannan ko da abun yaƙi ne inni akhafu Allah rabbal alamin ina tsoron Allah ubangijin halitta shedan abin da zai faɗi kenan bayan ku a duniya shi ya batar da kai karka yadda karka saurare su wannan zancen duk shirme ne ka ƙi bin gaskiya ka ƙi bincike akan gaskiya ka zauna kawai kana bin gargajiya saboda haka ka tashi a kai كجزء ران الله كتنا ران ذا كتنا جبون وبنجي جرجاجيا بذات تشيكا با ونمتن ذا كبيش الدنيا والله بذات تشيكا مدن با كان جسيا كوكتب با الله سبحانه الله سوا أزيني شقتش كم فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ونفع عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا fahuwa mun'amun fahuwa mun'amul qalbi wal badani bil huda wal mun gama wannan wa daga cikin wannan misalan har yanzu na a ba da misali da abin zahiri don nuni akan abin da yake a Ƙaulun ƙaunin ra'acin azizi an yusufa maganar da matar ministan nan ko babban mutumin nan na misra wadda ta nemi annabi yusuf maganar da ta faɗi dangane da annabi yusuf alaihi salatu wassalam lamma arathu watan la'imati laha fi hubbihi yayin da ta nuna wa matan nan da suke zarginta akan son annabi yusuf ba suna zarginta ba sun ce ke kuma yanzu da Allah imra'atul azizi ko mene turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba suke ta yadawa a gari ai imra'atul azizi gashi nan an samu wani saurayi a gidanta ta karkata zuwa gare shi tana sansa Shi ne ta kira su kun san da kissar ta kira su ta zaunar da su ta ba su aikin suna yankan wani abu suka yayyanke hannunsa bayan ta kira shi ya zo wuce saboda yadda Allah ya sanya masa sura mai kyau wannan abun da ta gani su ma suka gani har suna yanke hannayensu shine sai ta ce fa zalikunna alladhi lumtunna fihi wannan fa shine wannan da kuke zargi na akan ina sansa to gashi nan kuma kun yayyanke hannunku garin kallonsa inda ku ne kuma ba za ku iya kare kanku daga irin wannan fitinuwa a zuciyarku ba Wani shi ne ma'anar zancen fa'arat hunna jamala zahir kun ga ta nuna musu shi ne arat hunna ta nuna musu jamalahu az-zahir kyawunsa na zahiri na waje kyan jiki kyan sura da Allah maɗauke yau annabi Yusuf Sun maƙalat sannan da kanta sai Allah ya sa shaidar a bakinta ba a bakin wani ba sai ta ce walaƙad rawattuhu kaga wannan i'tirafi ne da kubutar da annabi yusuf a cikin wannan kawai cewa ba ita ce ba shine mai laifi ba ita ce mai laifi walaƙad rawattuhu an nafsihi ni ne na neme shi in ji ta fasta a sama sai nemi tsarin allah maɗauki sai allah ya tsare shi ku duba ku gani wannan kuma fa akhbarat an jamalihi al wannan labari ne take bayarwa dangane da kyawunsa na cikin zuciya ko an neme shi yaƙi wane ne za a neme shi mace mai kyau mai nasaba mai hasaba za ta neme shi su lalata in an yi za ta iya ɓoyewa saboda girmanta da matsayinta za ta iya hana a cutar da shi amma shi da kansa sai ce yaƙi allah maɗaukaki ya nuna masa ya ce bai yadda da wannan abu ba ba zai aikata ba tsarkin me wannan tsarkin zuciya to yana da kyau a zuciyarsa yana da kyau kuma a a wajensa to haka ake son a samu mutum in Allah ya baka sura mai kyau to ka roƙi Allah maɗauki kuma ya baka halaye masu kyau ɗabi'u masu kyau cikin zuciyarka ya zama akwai tsafta akwai tsarki akwai kyau akwai ado kar ya zama a zahirin ne a batsinin kuma babu in aka samu zahiri babu batsini to sai a karkata zuwa ga harkar munafinci Allah tsare mu daga munafinci فأخبرت an جمال فأخبرت عن جماله saboda kame kansa da yayi fa akhbarat hunna bi jamali batinihi kun ta bada labari ta basu labari waɗannan matan ta gaya musu jamali batinihi kyawun cikinsa wa arat ta kuma nuna musu jamala zahirihi domin jamala zahirihi yashhaduhu kullu ahad amma jamalul batin fa ita da ta gwada ta gani ita kadai ta sani shi yasa akhbarat an hada wa arat dalika shi wancan nuna musu ta yi kyawun zahirinsa shi ko abin da ya shafi zuciyarsa cewa tana da kyau mai ta yi nuna musu ta yi ko ba su labari ta yi ba su labari ta yi saboda ita ta gani ta shaida ba zuciyar ta shiga ba amma aikin ya nuna mata ga abin da ke cikin zuciyar tsarki ne tsabtace ado ne kamala ce allah samu dace to sai ce fa nabbaha sallallahu alaihi wasallam duk wannan malam ibn ya koro wannan zance ne gaba daya dan ya kawo mana ƙarin sirrin da ke cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ya tambayi ibn qayyim ya tambayi ibn taymiya ya masa sharrin me sirrin wannan abu to shine dawo da mu kan wannan hadisi din shi yasa ya kawo fa'u yau dan ya tambihi akan cewa duk wannan abin da ya faɗa dama yana yi ne don ya kawo ka zuwa ganin sai ce fanabbaha don haka a can wancan hadisi na Allahumma tahhirni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad ya faɗi wannan ne don ya tambihi an fahimci abin yawwa ai kun ba ku manta hadisin ba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma tahhirni ya Allah ka tsarkake ni min khatayaya daga zunubaina bil ma'i da ruwa wal thalji da dusar kankara walbarad da kuma kwayar kankara waɗannan abubuwan kun ga ai abubuwan sanyi ne ko ya mun yi bayanin a baya ai me dalilin da yasa aka nemi wannan idan mutum yana zunubi to zuciyarsa zafi take yi in ku zuciya ta yi zafi tana wani ƙuna saboda tasirin zunubi da lalacewa to tana buƙatar zunubi wannan zunubin yana buƙatar ruwan sanyi ruwan sanyin ma mai sanyi sosai da kankara domin idan aka samu wannan kunan yana sa zuciyar ta saki wannan shine asirin da ibn jami'a ga ibn qayyim ba kuma ta ba zuciyar sai ta sako sako haka fatarta da tantanin nata sai laba labo haka idan ku aka sa masa kankara da ruwan sanyi to me yake faruwa sai ta samu dan tsandauri sai ta kame sosai to wannan shine abin da ake so a zuciya ta yi karfi karfin zuciyar zai samu ne ta hanyar sanyi ba ta hanyar zafi ba wannan abin da ya sa ibn qayyim ya tambaya kamar da mun ba ku mun yi zancen ya yi tambayar ne akan wannan me wannan sirri domin a al'adance in ana son a fidda datti a zahiri me ake amfani da shi ruwan zafi to gashi nan kuma annabi sallallahu ya roki a tsaftace masa da ruwan sanyi har da kankara to shine ibn taymiya yake masa bayanin wannan to sai dawo mana kan wannan hadisin da wannan addu'ar a yau sai ce fana sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi allahumma tahhirni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad ala shiddati hajati al badani wal qalbi ila ma yutahhiruhuma wato yana tambihi ila ko ala shiddati hajati al badan tsananin buƙatar jiki wal qalbi da zuciya wallahi da jikinka da zuciyarka kowanne suna buƙatar ma yutahhiruhuma abinda zai tsarkake su wa yubarriduhuma ya sanyaya su wa yuqawwiyahuma kuma sannan ya karfafe su su zama masu karfi su tauri wa tadammana du'a'uhu su'ala hadha wa hadha wannan addu'a tasa ta kunshi roƙon wannan da wannan yawa roƙon me tsarkake jikin da ruwa ko tsarkake zuciyar da ruwan da kuma kankara an fahimci abin sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani kun ga ilimi kuma wannan yana nuna maka kyakkyawan fahimta in kana karanta hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dama ake so dangane da ayoyi ka rika nutsuwa kana kallon su kallo na tunani zaka fa'idanta sosai fiye da a ce kawai haka ke karantawa ka haddace ana son tafakkurin nan sosai a cikin komai amma kuma kar ka fita daga ka'idar malamai ka je ka fito da abin da zai rusa nassin shi kansa Allah samu dace ƙarshen wannan fasali sai malin shi wa qaribun min hada wani abin da ya kusa da haka shi ma yake nuni zuwa ga wannan darasi da muke magana a kai annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan kharaja min al idan ya fita daga bayan gida qala yana cewa ghufranak ko ai kowa na faɗin wannan a cikin har yara an koya musu a koya ma yara yaro in yi koyi wannan tun yana karami ina samun albarka kuma allah maɗauki na tsare shi yanzu da yawa yara za ka ga in ba a koya musu wannan ba sai a shari'a sai zage-zage su ɗauko irin maganganu a titi amma alhamdulillah yan uwa ana ƙoƙari yanzu ana ilmantar da yara ko da don tsoron aljanu ko eh ko don tsoron aljanu to ba komai eh dama tsoron abin da zai cuce ka tun da ya koma aka gun allah ai ba matsala ba Eh, a koma zuwa gun Allah a dogara ga shi kuma sannan a ilmantar da yara addu'ar kwanciya din nan yaro ka koya masa ko ayatul kursi ya iya ya iya ayatul kursi lokacin da zai kwanta da sauran addu'o'i gwargwadon abin da zai iya azkarin naum da kuma lokacin da zai tashi duk yana maganin shigar aljanu din nan da waɗannan abubuwa da sukan yawan faruwa to in an shiga ban ɗaki kuma a shiga da kafar hagu ko bismillahi mene Allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'ith in za a fito kuma a ce me ghufranaka to wannan ghufranaka ai manzo Allah yana faɗin ta ko kuma mu ma karantar da mu akai mu rika faɗin ta to menene sirrin faɗin wannan ghufranaka shine malam zai kawo mana akwai wani sirri a cikin faɗin ghufranaka yace wa fi hadha min as-sirri wallahu a'lam yace Allah dai shine mafi sani wani mu hasashe ne na malamai mm, hasashe ne na malamai yace a cikin wannan lafazin na gufaranaka in an fito daga banɗaki a ce gufaranaka akwai sirri sirrin ko shine annan najwa shine shi bayan gida shi kansa bayan gidan ba banɗakin ba wato abinda da mutum ke fitarwa daga jikinsa da muke kira bayan gida yuskinul badan yana nauye jiki yana nauya jiki in mutum yana jin bayan gida bai je yayi ba ka tambaye shi irin abin da yake ji tun daga lokacin da zai fara jin abin ya fara damunsa kuma bai samu inda zai ba ba ma gudawa ba ordinary za ka ga cewa yana nauya jikinsa shi ba zai ji yunwa sosai ba saboda bai fidda wannan abin ba don haka ba zai iya ci ya samu gamsuwa ba abincin ma ba za ka ji baya sha'awa ba abin da yake masa daɗi in abu ya tsananta ya tsananta kuma sai kaga ana nema a rasa natsuwa abu sai ya tafi ga kwakwalwa sai ga mutum ma yana nema ya zautu shi sa sai idan ya rasa yadda zai yi sai ga ya saki abin ko a ina yake saboda matsuwa ce ta ɗan adam dole a rabu da ita to shi irin wannan abun yana nauyaya jiki wa uzihi kuma yana cutar da mutum bi ba su tsare shi da matse shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi sallah wa huwa yudafi'ul akhbathaini alhali yana kokari yana ta kokawa da ko kashi ko fitsari in kana kokarin kokawa da su to ka bar sallah ka je ka natsu ka juye su ka tsaftace kanka ka sake alwala ka dawo kai sallah ka tuno irin daɗin da kake ji in ka gama wannan abu in ka juya wannan ƙazantar akwai natsuwa ko ba natsuwa to ashe kenan cuta ce kake barinta a cikinka idan baka yi shi ba sai ce wa zunubu to haka zunubai su ma suke tufkilul ƙalba suna yau nauyaya zuciya kunga shi bayan gida yana nauya mene jiki ɓangaren zahiri kenan shi kuma zunubi yana nauyaya zuciya Wata uzihi zunubi kuma yana cutar da zuciya ba bihti bihtibasi hafihi saboda tsare waɗannan wato tsare zunuban a cikin zuciyar ma'ana ga zunubai a cikin zuciya sun cika tafal fahuma mu'ziya ne don haka abubuwan cuta ne guda biyu mudirra ne masu tsananin cuta ga mutum suna cutar da albadan walƙal suna cutar da jikinka suna cutar da zuciya ma'ana dai abin da ke faɗa Ya'yan uwa irin yadda bayan gida ko a faɗi sunansa na yanka irin yadda kashi zai cuce ka ya dame ka a jikinka ka rasa nutsuwa to wallahi haka zunubi yake damun zuciyarka in dai ka zauna da zunubi baka tuba ba to cuta kake samu a zuciya kullun cuta kullun ana sa maka rain alama da ɗigo har zuciyar ta baki ya zama alheri baya shiga cikinta sai a sanya mata tabi'i fatubi'a ala qulubihim an rufe an kulle zuciyar duk alherin duniya ba zai shiga ba to in mutum yana son kada a yi masa wannan wallahi ya rabu da zunubi ya rabu da zunubi shi yasa malam da ya gama wannan zancen sai kawo mana rukunan zunubai waɗanda suka fi kowanne shari a fasalin da za mu ji insha za mu dan fara shi kafin a darasi na gaba ko kuma ma tsaya in ya so darasinmu na gaba sai mu tashi a kansu saboda hatsarin da ke cikinsu to sai ce Allah shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi ya gode ma Allah ya yaba masa inda khurujihi yayin da ya fito daga banɗaki hamidallah ala khalasihi ya gode ma Allah ne akan kubutarsa min hadhal mu'zi li badanihi saboda Allah madaki ya cece shi ya fidda shi ya raba shi da wannan abin da ke cutar da jikinsa wa khiffatil badani kuma sannan ya gode ma Allah akan jikin yadda ya daɗi ya sauƙi wannan dai wani abu ne da ba a buƙatar gaya maka shi wani abu ne na experience din kowa ya san shi yau kana fitowa daga banɗaki irin daɗi da natsuwa da kake samu ka ji ka ji samu rahatul badan ko khiffatul badan ka samu jikin ya yi sauƙi nauyin ya tafi ba kawai nauyi ne na kilo ko wani abu ba amma abin da ke nufi ai kowa san me yake nufi da nauyin jikin da zaka samu idan akwai bayan gida tare da kai gaba ɗaya ba natsuwa kuma kamar da dai na ambata hakanan babu raha shine dai natsuwa din wa sa'alahu an yukhallisahu min al-mu'dhi al-akhar kuma ya roki Allah madaukaki ya tsaftace shi ya kubutar da shi daga ɗaya abin da yake cutarwa din wa yuriha qalbahu ya hutar da zuciyarsa minhu daga shi wato zunubi kenan wa yukhaffifahu kuma ya sauƙaƙe masa shi sai ce kai wa asraru kalimatihi sirrin da ke cikin kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adiyatihi da addu'o'insa sallallahu alaihi wasallam fawqa ma yakhturu bil bali ya wuce yadda abu zai iya darsuwa ma a zuciyarka ma'ana abin da ke cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi na sirri shi yasa zaka rika jin daɗi in kana karanta sharhin malamai in suna yi ga ina jin wannan zancen ko Yawwa. malamai irin su ibn rajab al-hanbali da Allah ya hore musu irin su ibn hajar da Allah ya hore musu iya bayanin da sharhin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji daɗin maganganun su in kana karantawa haka al-imam an-nawawi da dai duk waɗanda suka kware a wajen sharhohi na hadithan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan fasali kuma ina sa ran mun fahimci abin da ke karantar da mu cewa muna buƙatar lalle mutsarkake tsarkake batininmu mu azantu da abin da ya shafi tsarkake zahiri da Allah madaukake umarshe mu da shi fasl wani sabon fasali ash-shirka waz-zina wal-liwata bin-najasati wal والخبث wadannan abubuwan guda uku da shirka da zina da liwati nassin ƙur'ani allah ya kira su kowane ɗaya daga cikinsu an kira shi khubf ƙazanta to yanzu a wannan babin muna karanta yadda za a wanke ƙazanta ta zahiri yadda za a wanke ƙazanta ta batsini to wannan zunuban su ne rukunan zunubai baki ɗaya na duniya duk wanda allah ya taimake shi ya tsare shi daga waɗannan to Allah zai tsare shi daga sauran zunubai in dai ka kubuta daga wannan to Allah zai kubutar da kai daga sauran a cikin wannan akwai ja zuwa ga sauran abubuwan za a ja ka zuwa ga shaye-shaye da sauransu duk garin neman mace da neman namiji za a ja ka zuwa ga shaye-shaye in kuma aka sha kwaya me zai faru an rasa hankali to sauran duk abubuwa kuma sai su zo tattara wannan ya zo bayan wannan wannan ya zo bayan wannan babba daga cikinsu dai fi kowanne sharri shine shirka shirka shine a'zamu almunkarat a cikin duk abin da ake kyamata a duniya ba abin da ya kai shirka to bayan shirka kuwa sai waɗannan saboda wani zai ce to ai akwai kisan kai ko akwai shan giya akwai caca da duk allah ya nasi a kansu waɗannan in kun lura da su babu abin da ke lalata zuciya irinsu waɗancan duk da cewa manyan zunubai ne to ba su kai waɗannan lalata zuciya ba lalata zuciya da nesanta mutum daga Allah mai kisa la'allafu shi ne ya sa masa wani abu da harkar neman duniya da sauransu ko eh, da sauƙi da wa'azi da sauransu da tsoratarwa da azaba ta duniya ta ishe shi daina sharrin zina ko in ya zauna a zuciyar mutum da sharrin luwatsi lalata mutum yake ya bakanta shi ya duhunta zuciyarsa ya siffanta shi da mummunar siffa ba a kama shi ba amma ana ganin idansa an ga ba mutumin kirki ba ko ba haka ba ne gashi allah ne ya san kawai shi kaɗai yake abinsa ya rufa masa asiri a duniya ba a sani ba wanda ma ba a sanin ba kenan nake nufi to amma duk da haka zaka gan shi fuskar baka babu haske zuciyarsa kuma ba daɗi akwai wata wahsha da take samuwa tsakaninsa da ubangiji to wannan shine babban sharrin da ɗan adam zai samu saboda magana saban Allah haka wallahi samari ba ma samarin kawai ba da duk wanda Allah ya jarrabe shi da wannan mummunan abun na tuna a zuciyarsa da zina ka nemi yadda ba taka ba na mana ma yar da ba matarka ba yar wani ko matar wani ka riƙa jin natsuwa da daɗi za a sadu da ita har ana murna a tsara a je wuri kaza a je gari kaza a yi wannan abu ka kiyaye wannan abu bala'i ne mai lalata mutum ya hana masa natsuwa kamar da malamai suka ce yana kawo talauci zina na sabbaba talauci saboda zina kawai sai allah ya sa talauci yanzu galibin abubuwan da yake faruwa yanzu na yawan talauci da tsabar wahalar da mutane suke sha amma ka ga mutane ba su daina zinace zinace ba ba a daina luwatsi ba kuma sa rai ake allah gyara abubuwa gyara abun ku mu ne za mu gyara shi kowa ya daina a tuba a koma zuwa ga allah idan mutum na irin waɗannan abubuwan allah na kyamarsa in ku allah ya kyamaci mutum waye zai so shi yana haifar da nufura har yanzu nufra tsakaninsa da mutane kaga mutane ba sa sansa in mai luwatsi ne kuma babban abinsa da yake jawowa nufra tsakaninsa da wanda aka yi da wanda yawa nisanta ta zuciya da gaba ta zo ta faru a tsakaninsu duk wannan yana faruwa da kyamar juna da gudun juna mai wannan abin ya san zuciyarsa mai a ciki allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kai kokari ya ba allah kada allah ya jarrabe ka da irin waɗannan fitintunu waɗannan babu sharrin da ke lalata zuciyar mutum irin wannan abun uku da shirka da zina da luwatsi in allah ya kai mu darasin gaba a kansu za mu ƙara magana kuma ba wai a darasin gaba ba kusan darussanmu na wannan kwanakin ko watanni masu zuwa duk akan wannan ne saboda sharrin da ke cikin waɗannan ya kawo mana darussa da wa'azozin da ba za ka same su a wani littafi ba in ba wannan ba sharrin da ke cikin zina da sharrin da ke cikin luwatsi a wannan kwanakin insha allahu a cikin su za mu yi ta tattauna abin da malam ya kawo mana a wannan littafi muna roƙon allah maɗauki ya tsare mu baki ɗayanmu ya tsare 'ya'yanmu mazansu da matansu daga aukawa cikin irin waɗannan miyagun abubuwa musamman kun ga shirka kullum ana magana sharri sai a fara da shirka shirkar tana jawowa waɗancan ɗin su zo daga ka koma bauta wani wanda ba allah ba sai ka ga zina mai sauƙi ce luwatsi mai sauki sai gama ana gyara maka su ana baka fatawar ba komai da ka koma bautar wani abu wanda ba Allah ba ga mai shi a nan da nan za a dora shi akan mutu'a zina ce a kawata mata suna a kira ta mutu'a saboda mai an koma bautar husaini bautar a imma an bar Allah daga mutum ya fada shirka ya husaini ya mahadi to shi shikenan zina sauki luwatsi sauki to hakan duk mutumin da ya koma yana bauta wani wanda ba Allah ba za ka ga baya kyamata zina ina kirista suna kyamar zina ba komai ba ce saboda me an koma bautar annabi isa an koma bautar wasu abubuwa duk mutumin da ya shiga shirka to shi kenan waɗannan abubuwan kuma haka za su zo masa da sauƙi allah swt ya tsare mu allah tabbatar da mu akan tauhidi allah taimake mu akan gyaran halayenmu zuciyarmu zahiran wa batinan Allah taimake mu akan gyara dukkan abin da ya ɓaci ya tsabtace zukatanmu daga kowace irin najasa da khubfi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk